Alai Rufa'i. Eh. Nan a ina kake? Abin fai ne. A fai? Eh. To ita ma za a siye ta ne? A daman tun Baba Buhari yana kan mulki ya ce min tun yana sauran shekara biyu ya sauka ya ce min za su siyan min za su zai siyan min da duniya a lokacin ma ya karbi kwantara tiriliyan ziriliyan biliyan ɗari shida ya ce na fara bashi ya karbi. To Aluma kai daga jin irin waɗannan bayani ai ka san akwai matsala. To jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. A tare da ni akwai barista Badamasu Suleiman Gandu haka zalika kuma akwai kanin mahaifi ga fai wato Malam Musa da kuma shi AA Irfa'in kansa a nan hedikwatar 'yan sanda a ke Idan za ku iya tunawa akwai sanarwa da muka sanar muku akan cewa wasu kungiya na lauyoyi da kuma wato mahaifi ko ce kanin mahaifi na wannan bawan Allah sun shiga da korafi a nan hedikwatar 'yan sanda gani da waɗansu mutane suke amfani da rashin lafiyar da Allah ya dora masa suna izgilanci sannan kuma su ne masa bidiyo wato suna ta tunzura shi maimakon rashin lafiyar wato ta yi baya abin ya zanto gaba yake to a zuwa wannan lokaci dai mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano kwamishina na 45 a wannan jiha cp muhammad hussein gumel wanda al'ummar wannan jiha suka yi gabi da fada da cikawa ya ba da umarni wanda yanzu haka wato an fara gudanar da bincike akan waɗannan abubuwan takaici abin mamaki shine irin takardun da muka samu a wurinsa wanda yake ikirarin wato kuɗi ne wanda mutane suke ta yaudarar su suna bashi wani ma haccek ɗin sai ɗauka wato na banki ya rubuta masa kuɗi a jiki ya bashi yana yawo da shi yana ƙara kin gashi haka zalika kuma wasu masu sana'a ma sun ja shi har wurin sana'a su suka yi masa bidiyo don ya musu talle wanda wannan abun ya zanto abu ne ba mai daɗi ba wanda ya ƙara canza rashin lafiyar kasa sai da ta kai ga an ci gaba da kai shi asibiti a kai wanda abun nasa da ya fara baya amma waɗannan abubuwa da mutane suka fara yi ya fara tunzura shi kuma abun ya ƙara gaba to alhamdulillah dai a cikin wannan satin a wannan mataki da aka fara ɗauka zuwa yanzu dai abun ya ɗan fara sauki to yanzu haka dai akwai waɗanda muka yi bibiya wato ta bidiyon da suke saki sannan kuma da takardun da muka gani a wurin shi wato mun mika musu goron gayyata zuwa na hedikwatar 'yan sanda domin ci gaba da gudanar da bincike tare da ni ga barista na san zai karin bayani a matsayin su waɗanda suka wuce kan gaba domin ganin cewa sun ja hankali sannan kuma sun sanar da rundunar 'yan sanda akan wannan abu da yake faruwa. To kasancewar shi a AA rufayi ɗa ne kamar kowa kuma kamar yadda kowa yake da right shi ma haka yake da wannan right kuma doka ma ta ce ai right ɗin shi ya ma kuna kowa domin shi yana buƙatar kulawa ta musamman yana buƙatar a bashi kariya na musamman bisa haka muka ga abubuwan da ake yi ana tauye mishi haƙƙinsa kuma sannan ana amfani da shi wurin cutar da shi kuma ana tunziri ga lafiyarsa da hakan ya kasance rashin lafiyar shi ta ƙara lallacewa muka ga a matsayinmu na masana doka haka mu zo mu yi ƙoƙari mu yi ƙorafi ga hukuma domin su kawo ƙarshen wannan matsala kuma wannan ba ta tsaya ga shi ba ba duk wani mai rangwama hankali wannan abin ya shafe suna da haƙi bai cancanta a tsokane su ko a tunzira da su ba wannan shine a takaice abin da muke faɗa assalamu alaikum to ya kuke da shi wannan bawan Allah shi ya eh, rufa dan yaya ne ina mahaifinsa mahaifinsa ya rasu a shekara ta 2020 sakamakon haɗarin mota to me yake damun shi to eh rufa'i tun shekara ta 2008 yana cikin zana jarabawa shi ta gama sakandare sai larura ta same shi ta rashin lafiya wanda ya shafi kwakwalwa to daga wannan lokacin har zuwa yanzu tun mahaifinsa yana da rai haka ya ta jigila da shi asibiti bayan kuma ya rasu haka yan uwa da abokan arziki da mudin maka muka ci gaba da kai shi asibiti na wanda duk wata wata yake zuwa yanzu ya magana mai da shi asibiti da magani da yake yanzu da muka je satuttuka da suka wuce biyu asibiti sun canja mashi magunguna a kaɗa mana tim na lauyoyi suma da suke ganin yadda ake yawo da bidiyon shi ana tunzura shi suka ƙara zama sai suka sabunta masa magunguna kuma gashi yanzu da taimakon hukumar 'yan sanda yanzu ya jikin nasa ya daka hoton da hukumar 'yan sanda ta sake wancan lokacin zuwa yanzu har ta samu mun samu alhamdulillah na yana to a eh barka da zuwa hedikwatar 'yan sanda bakwai waɗannan abubuwa da mutane suke maka ya kake ji a ranka idan gaskiya wasu in dai na ce ba zan ba ma rirriƙe ni suke sai sama da mutum ɗari su zo su ko ashirin su zo su tare ni ko goma to kana jin daɗin haka ɗin ne wallahi in sani min haka ba na jin daɗi me da me suke baka suke maka wannan haka suke tare ni suke yi su ce wai sai na sai sun yi min bidiyo in na ce ba na so sai su rirriƙe ne ko su ce za su ɗaukan mun hula wasu ma su ce za su dake ni. Suna baka wani abinci ko abin sha ne? A'a wa'anda suke min bidiyo dai wasu ba sa bani wasu ne dai wa'anda wasu ne dai a kasuwa wa'anda suke cewa za su min su dai wa'annan cewa suke ma in zan je asibitin da zo na faɗa musu. To alhamdulillah kamar yadda kuka ji wannan matashi yana faɗar abu wannan abu abu ne mai daɗi ba musamman a yanayin da yake ciki mutum ya amfani da wannan dama domin tunzura shi na tabbatar cewa masu ɗora bidiyon nan nasa da masu yi masa waɗannan tambayoyi idan a ce mara lafiya ne a gidansu ba za su yi masa haka ba saboda haka na farko yanzu dai akan wannan lamari gaba ɗaya na gudanar da bincike sannan kuma muna ƙara jan hankali al'umma a kiyaye ba ma shi ba duk wasu irin waɗannan waɗannan mutane da Allah ya ɗora musu lura abu ne da ya kamata a ce an yi musu addu'a na su samu sauki ba kawai ana amfani da wannan dama tasu ana cimma wani buri mara kyau ba wani abu da kuka ji mun sanar muku za mu ci gaba da bibiya da ganin cewa insha Allahu wato an ci gaba da samun sauki a irin waɗannan abubuwa shi kuma muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki wato ya ba shi lafiya kada gani abubuwan da yake faɗa irin abubuwan da kuka je yana faɗa ai ka san ba wai abu ne da zaka ce mai hankali zai faɗa ba kuma daga irin tambayoyi da muka yi masa alhamdulillah da yan uwansa mu tabbatar sun dauko matakin da ya kamata da ganin cewa an kula da lafiyarsa muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci